radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Masu sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mustapha Adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta karshe a wannan rana da fatan an lafiya. abuwan da za mu gabatar muku a wannan lokacin sun kunshi shirin nan na kokun san sai kuma labarun duniya da ɗume-ɗumensu. Abin da zai biyo baya shine Afirka a yau. sai kuma shirin nan naku na murai masu sauraro daga nan kuma sai kisoshin rayuwa sannan kuma shirin nan na lafiya sai da kula sai mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jinya da dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya za su kasance yanzu sai a gyara zama domin a ji shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata takwas ga watan Yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da 27 ga watan Shawwal na shekara ta 1442 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a ranar irin ta yau wato takwas ga watan Yuni shekara ta 1992 kungiyar Mossad ta leƙen asirin Isra'ila ta kashe wani jigo a kungiyar PLO ta Falsinawa a birnin Paris na kasar Faransa. Mutumin mai suna Atib Basisu ya kasance ɗaya daga cikin na hannun damar malam yasir arafat shugaban kungiyar ta plo wanda kisan sa ya harzuka miliyan falasɗinawa da kuma kungiyoyin gugurmaya da dama a duniya wannan ya sanya musad ta fito ta musanta cewa ita ce ke da alhakin kashe wannan ba ne amma sakamakon bincike ya tabbatar da cewa kungiyar ce ta aikata hakan masu saurari ko kun san cewa shekaru 212 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan yuni shekara ta 1809 thomas penn marubuci kuma masanin falsafa kuma ɗan gwagwarmaya ɗan asalin ƙasar ingila ya rasu thomas penn tun yana da shekaru 37 a duniya ya nufi ƙasar amurka inda ya rika ƙarfafa gora masu aƙidar samun yanci a ƙasar daga mulkin mallakar turawan ingila bayanan kuma ya shiga cikin masu bore a ƙasar faransa waɗanda suka yi juyin juhali a ƙasar amma bayan juyin juhalin kasar ta faransa ya yi rubutu wanda ya nuna rashin gamsarsa da yadda ake tafiyar da siyasar ƙasar inda yake ganin cewa juyin juhali ya zo ne domin yantar da mutane daga bautar sarakuna masu zalunci da kama karya amma kuma an bar mulkin kama karya an shiga cikin wani sabon mulkin na kama karya thomas ya yi ta samun saɓani da malaman coci inda yake da mahanga a kan abubuwa da dama daga ciki har da imanin sa da allah da kuma yin imanin cewa bayan mutuwa akwai hisabi kuma allah zai yi adalci a tsakanin bayansa dangane da abin da suka aikata a duniya. da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 191 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan yuni na shekara ta 1830 wani masani dan ƙasar jamus mai suna kambera ya ƙirƙiro ashana ta farko ya kuma samu nasara bayan haɗa sinadarai masu tartsatsin wuta idan sun haɗu da juna daga bisani wani masani dan ƙasar amurka mai suna phillips ya kara inganta nau'in ashana wadda kambera ya samar wanda kuma da irin wannan nau'in ashana ne ta phillips wadda ya samar ake yin amfani a duniya wadda ake gurza haken ashanar kan sanadarin da yake damfare kan kwalinta daga nan kuma sai wuta ta kama. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

yanzu kuma ga labarin duniya ta da tahir amin raji ga labaran duniyan da farko ga kanunsu an gudanar da zagaye na biyu na munazara tsakanin 'yan takarar shugabancin kasa a nan ƙasar iran jakadan najeriya a nan birnin tehran ya mika wa ministan harkokin wajen kasar ta iran takardun kama aiki kasar eritrea ta kai karar amurka a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran a yau talata ce aka gudanar da zagaye na biyu na munazara tsakanin 'yan takara bakwai a zaben shugaban kasa wanda za a gudanar a nan kasar iran a ranar 18 ga watan yuni da muke ciki maudu'in munazara ta yau dai sun hada da siyasa al'adu da kuma zamantakewa kamar yadda aka gudanar da zagaye na farko a zagaye na biyu ma 'yan takarar sun bayyana shirye-shiryensu dangane da wa'annan al'amura banda haka an watsa munazaran kai tsaye daga tashoshin talabijin gidajen rediyo na ciki da wajen kasar. kuma mutane da dama sun ba da lokutan su don sauraron munazarar manazarar dai tana taimakawa masu zaɓe kimanin miliyan 59 na ƙasar iran wajen sanin wanda za su zaɓa a sabir yau ce sabon jakadan tarayyar najeriya a jihunan musulunci ta iran suleiman yakub ya miƙa takardun fara aikinsa ga ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif kamfanin dillacin labaran irna na ƙasar iran ya bayyana cewa jakada yakub ya gana da muhammad jawad zarif a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran da ke nan birnin tehran inda bangarorin biyu suka yi musayar ra'ayi kan al'amura da suka shafi ƙasashen biyu daga ƙarshe dai muhammad jawad zarif ya yi fatan sabon jakadan najeriya a nan birnin tehran zai aiki tukuru don faɗaɗa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu a ɓangarori daban-daban. ministan man fetur na kasar iran bijan zangene ya bayyana cewa kashi 95 cikin 100 na mutanen kasar iran suna amfana da iskar gas na dafa abinci a gidaje da kuma wuraren ayyukansu kamfanin dilancin labaran iran press ip a takaice ya nakalto ministan yana faɗar haka a safiyar yau a majalisar dokokin kasar inda yake amsa tambayoyi dangane da ayyukan ma'aikatarsa zangane ya kara da cewa matatun man ƙasar iran suna samar da ton dubu bakwai na samfurin cng na iskar gas a ƙasar iran a kowace shekara sannan ana amfani da ton dubu biyar daga cikinsu a cikin ƙasa don amfanin mutane sannan sauran kuma ana sai da su ga ƙasashen waje masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin kasar eritrea ta shigar da karar gwamnatin shugaba baji na kasar amurka a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya inda take tuhumarta da taimakawa 'yan tawayen yankin tigray na kasar habasha wanda kuma jawo rashin zaman lafiya a cikin kasashen yankin kamfanin dilancin labaran fars na kasar iran ya nakalto ministan harkokin wajen kasar eritrea usman sale yana faɗar haka a wata wasiƙa da ya aike wa kwamitin tsaro na majalisar sale ya kara da cewa gwamnatin kasar amurka tana goyon bayan 'yan aware na yankin tigray a arewacin kasar habasha tun kimanin shekaru 20 da suka gabata kafin abe ahmad prime minister kasar habasha ya kama aiki a shekara ta 2018 dai to membobin kungiyar tawayen 'yan tigray su ne suke iko da gwamnatocin kasar ta habasha amma a cikin watan nuwamban shekara ta 2020 ne abi ya tura sojojin kasar zuwa yankin na tigray inda suka kwace shi daga hannun kungiyar amma har yanzu ana fafatawa da mayakan kungiyar a wasu yankuna a kasar wani dan majalisar dokokin kasar iraki ya ba da sanarwar cewa ofishin jakadancin amurka da ke bagdaza ya tattara sunayen kwamandojin kungiyoyi masu gwagwarmaya da kungiyar daesh a kasar ta iraki don kashe su ko kuma kama su kamfanin dilancin labaran ma'aluma ya nakalto abdulamir ta'iban addabi yana fadar haka a safiyar yau talata ya kuma kara da cewa gwamnatin kasar amurka tana jin tsoron kungiyoyi masu gwagwarmaya da 'yan ta'adda a kasar don suna iya warware dukkanin makircin da ta kulla a ƙasar ta iraki kafin haka dai a makon da ya gabata ne ofishin jakadancin ƙasar ta amurka tare da haɗin kai da wasu jami'an gwamnatin ƙasar iraki suka kama kasim masla kwamandan ɗaya daga cikin dakarun ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da da'ish a ƙasar ta iraki don yaƙi amincewa da shirin amurka na jigilar mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish waɗanda amurka take tsare da su a ƙasar siriya zuwa ƙasar iraki amma a safiyar yau talata wata kotu a ƙasar ta iraki ta yanke hukuncin a saki kasim masla kuma an sake shi ƙasar amurka dai tana son ta sake dawo da ƙungiyar da'ish a ƙasar iraki bayan da mayakan hashtu shabi sun kawo ƙarshen ƙungiyar a shekara ta 2017 masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. sai kuma shirin na afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba muku batutuwa masu alaƙa da nahiyar mu ta afirka to a yau za mu dubi ne akan harin bayan na ta'addanci da masu riya cewa suna yin jihadi suka kai a ƙasar burkina faso wanda ya ci rayukan fiye da mutane ɗari da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. an shiga ƙarshen makon da ya wuce da wani mummunan labari mai tayar da hankali da ya fito daga kasar burkina faso wanda yake nuni da cewa masu ikirarin jihadi sun kai wani hari mai muni na yi wa mutanen wannan ƙasa talakawa kisan kiyashi kisan kiyashin an yi shi ne dai a juma'a da dare da misalin karfe biyu a kusa da iyaka da kasashen mali da jamhuriyar nijar ƙungiyar da take da alaƙa da alƙa'ida da kuma dole musulunci a siriya da iraki ce ta kai wannan mummunan harin kamfanin dillancin labarun faransa ya nakalto mutanen yankin suna cewa masu riya cewa suna jihadin sun fara kai hari ne dai a kan wurin bincike na fararen hula da suke taimakawa domin tabbatar da tsaro a garin sulhan da ke gundumar yaga daga nan kuma sai maharan suka nufi gidajen faran hula da ɗaiɗaikun mutane mm, inda suka rika harbi kan mai uwa da wabi har ila yau maharan sun kai wani harin a kan fararen hula waɗanda suke taimakawa sojoji wajen tabbatar da tsaro daga cikin waɗanda 'yan ta'addar masu fakewa da sunan addini suka kashe da akwai ƙananan yara guda bakwai kakakin gwamnatin ƙasar ta burkina faso usaini tambura ya faɗa wa manema labaru daga baya cewa an samu wasu mutane arba'in da suka jikata sanadiyar waɗancan munanan har a wata sanarwa da gwamnatin ƙasar ta burkina faso ta fitar ta kunshi cewa baya ga asarar rayuka mai yawa da harin ya haddasa wanda ya zuwa yanzu shine mafi muni an kuma kone gidajen mutane da kuma kasuwa wani rahoton farko da jami'an tsaro na ƙasar ta burkina suka fitar ya kunshi cewa mutanen da aka kashe ɗin adadinsu ya kai ɗaya. sai dai majiyoyi da dama sun tabbatar da cewa da akwai yiwuwar adadin ya haura alƙaluman farko da aka ambata daga baya wasu alƙaluman kuwa sun tabbatar da cewa mutanen da 'yan ta'adda suka kashe sun kai 132 hare-hare na masu da'awar jihadi a ƙasar burkina faso ya yi sanadiyar mayar da mutane fiye da miliyan ɗaya zama 'yan gudun hijira a cikin shekaru biyu gashi kuwa dama ƙasar ta burkina faso wata cike da ƙarancin abin hannu tana karɓar bakuncin wasu 'yan gudun hijira daga ƙasar mali da take makwabtaka da ita da suka kai dubu ashirin wanda daga can ma irin ƙungiyoyin da suka ikirarin jihadi ne suka koro su tun a shekara ta 2015 ne da waɗannan mutanen suke kaiwa talakawan da ba su ji ba su gani ba hare-hare da kuma yi musu kisan kiyashi duk da sunan addini. kuma addinin na musulunci wanda ya zo da rahama da tausawa bil'adama me ya faru ne wasu tsiraru kuma fanɗararrun musulmi suka zama gwara dabbobi da su wajen yi wa 'yan uwansu musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba kisan da dabba ba ta yi wa 'yar wata dabba za a iya fassara da kuma danganta irin waɗannan hare-hare da wasu dalilai da yawa. na farkonsu shine gurbataccen fasara addini da aka cusa a ƙwaƙwalon samari da matasa na cewa aƙidar da su suke tafiya a kan ta ce kaɗai musulunci ingantacce duk wace ba tasu ba bata ce aƙidar ta musulunci ce balle ta waɗanda ba musulmi ba sannan kuma aka cusa musu cewa duk wanda baya bin aƙida ta daidai ko wanda ba musulmi ba to yakinsa ya zama wajibi tushen wannan matsalar daga cikin su kansu musulmi yake da kuma littattafan da suka kunshe da tsaurin ra'ayi na addini na kafirta kowa da kowa in banda mai rike da takobin kaulasan ɗin. Na biyu kuwa yana da alaƙa ne da yadda makiyan musulunci na waje suke amfani da wannan mummunar aƙidar wajen sama wa kansu sojojin da za su yaƙi musulmi da su daga cikin gida ba ɓoyen abu ba ne cewa a lokacin abin da ake kira da farkawar larabawa ta faru na ƙoƙarin kafa tsari mai inganci da neman adalci da larabawan suka yi maƙiya sun yi amfani da wannan lokacin domin sauya akalar abin da hakikanin al'ummar larabawa ɗin suke nufi sun fito da irin waɗannan mahatsatsauran ra'ayin daga cikin koguna saboda su ɓata duk wani yunƙuri na sauyi turawan da ba su san a ce ƙasashen larabawan da ake yunƙurin sauyi ɗin sun kubce musu sun haɗa baki da 'yan barandansu na yankin kamar su saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da ƙatar wajen aikewa da masu tsaurin aƙidar addini da wuce gona da iri suna shiga cikin waɗannan ƙasashe da mulkita al'amura an kifar da gwamnatin zainul abidin bin ali ta makarya a ƙasar tunisia domin kafa gwamnatin da za ta kare manufofin al'umma sai irin waɗannan ƙasashen suka ingizo waɗannan mutane domin su hargitsa zaman lafiya amma ba su yi nasara ba abin da ya faru kenan a cikin ƙasashe irin su iraki da siriya 'yan ta'adda suka rika cin karansu babu babbaka watakila an daɗe rabon da duniya da ta ga yadda ake zubar da jinin ɗan adam da yi masa kisa irin na cin zarafi kamar yadda waɗannan masu fakewa da addinin suka rika yi a cikin waɗannan ƙasashen da dama daga cikin rahotannin da suka rika fitowa daga iraki da syria ba za a iya gaskata su ba ba domin an yi waɗannan laifukan a gaban kamarori ba kuma waɗanda suka yi su ne suka ɗauka to bayan da aka gama amfani da waɗannan mutanen a cikin waɗannan ƙasashen yanzu ana sake ƙarfafa su a cikin ƙasashen afirka inda a yanzu babu inda ake zubar da jini kamar wannan nahiyar ta afirka musamman ma dai a yammacin afirka a hakikanin gaskiya abin da ke faruwa ta hanyar amfani da waɗannan ƙungiyoyin wani sabon yunkuri ne na tilastawa ƙasashen afirka da kuma gwamnatocinsu domin ci gaba da miƙa kai ga 'yan mulkin mallaka sannan kuma a lokaci ɗaya da dakatar da duk wani yunkuri na ci gaba a duk inda aka aike da irin waɗannan 'yan ta'addar domin babu inda za a yi a ci gaba idan babu harkar tsaro to masu sauraro a nan za mu da sa'aya. To amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba da za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu. a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullun har ma da sada zumunci hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Ilyasu Yakuba Rigawa ita Gadau jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na jajantawa al'ummar jihar Zamfara bisa har harin da 'yan ta'adda suka kaiwa manoma a jihar Zamfara suka hallaka mutum goma sha bakwai wannan abin tir da Allah wade ne kuma abin damuwa ne ya kamata gwamnatin jihar Zamfara da gwamnatin tarayyar Najeriya baki ɗaya ya kamata su tashi tsaye domin domin kawo ƙarshen kashe-kashen rayuka da ke faruwa a wannan jiha. da fatan Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma sassan mu na Afirka baki ɗaya. Na gode Rediyo Jamforiyar Musulunci Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Rigawa Itas Gadau jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. Ra'ayina a ranar yau. To wai shi 'yan najeriya da suke magana shekau-shekau wai shi abubakar shekau din nan guda nawa ne an ce 'yan chad sun kashe shi sun buge shi an ce 'yan najeriya sun halbe shi sun kashe shi to yanzu an ce tsakaninsu da shi da wane ne albarnawi to shi abubakar shekau din nan guda nawa ne ne wai yaya ne ne ake harka ta siyasa a cikin wannan al'amari da an ce an kashe shi ya fito ya magana yanzu karshen ta aka kwana biyu ka ji ya fito ya magana ya ce gashi kuma ya karya ta kashe shin da aka yi tunda an saba yin haka nan da fatan da Allah za a rika tantance irin wannan labari a hutu a tantance gaskiya a rika ba da labari na gaskiya na kuna agwa mai faci daga nan zandar kuna tare da mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa bugawa a jamhuriyar Nijar. Gaskiya ina da shaku akan komawai cadi akan turbar demokaradiyya domin kuwa akwai alaman kamar tarihi zai maimaita kanshi ne ko shi marigayi Idris Debi daga juyin mulki ne kuma da aka fara zaɓe tun daga wannan lokaci yake shi ke lashe zaɓe har ya zama yana mulkin sai Madi Kature to yanzu ɗan shi ne na cikin shi yake jagoranta ƙasa ina tsoron shi ma ya yi koyi da mahaifinsa menene ya koyi ko da lokacin rikon ƙwarya ya ƙare a tsara zaɓe kuma muhammad idris steve ya ci shi ma yana takara kuma bayan an tsara zaɓe a ce kuma shi ya ci zaɓe shi kenan tarihi ya kama maimaita muna dai addu'a allah sa dai kan wannan tunani ya tabbata kan tarihi ya maimaita sunana mamman biniya ya ba awashe daga tawa ku lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Radio BOH Hausa teheran ina gaisa dukkanin ma'aikatanku Allah shi ƙar ƙarfafe ku irin tunatarwar da kuke mana kuna faɗakar da mu a dukkanin abin da ya shahi duniya ga baki ɗaya mana kuna tsage gaskiya komi ɗacinta allah shi kare jagoran musulunci na iran ayatollah sai da alhamdulillah allah ya kara masa lafiya ina yi muku fatan alkhairi na jima ina neman hanyar da zan sadar da zumunci da ku to kuma sai yanzu ne allah ya sauƙaƙe ina godewa allah akan wannan a sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar niger Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Sunana Uzairu dan Malam Niger mazamni a Maradi. To ra'ayina a yau bisa shugaban kasa na Bazoum Mohammed. Gaskiya muna jinjina mai sosai da sosai kuma muna mishi fatan alheri kuma Allah ubangiji ya kare shi. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ne magana na kulawa na al'adar da Abdu Agadas Niger. To ra'ayina dan bada bisa kan shugaban kasa ta Niger Alhaji Bazoum Mohammed. To Alhaji Bazoum gaskiya na mutane 'yan Niger kowa na yaba ka kowa na ina yaba ka allah ya kama mu allah ya ma jagoranci Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu murya masu saurare ta Iran. A gaskiya a bisa jan namijin kokarin da kuke yi bisa kan faɗakarwa da tunatarwa musamman ma mu na karkara da kuma na birni. Gaskiya dole ne a jinjira ma ɗan jarida a duk inda yake don saboda sai da shi tahiya kan tahiya a daidai wani labarin ba za ka iya samun shi ba in ba tare da ɗan jarida ba wani abun alheri in ya samu ba za ka iya samu tabbatar da shi ba in ba tare da ɗan jarida ba a gaskiya dole ne a jinjina muku a ƙara jinjina muku musamman ma irin gudunmuwar da kuke kawo ma al'umma a cikin ƙasa ta duniya ma ga baki ɗaya dole ne a kare hakkin 'yan jaridu a duk inda yake maza da mata duk inda suke bai kamata ba a rika danne hakokinsu mai magana abdulaziz prezi a damagaram a jamhuriyar niger muna jin daɗin shirye-shiryen da kuke gabatarwa kuma damammakin da kuke bamu muna jin daɗi a tashi lahiya. To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Yanzu ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Rostan ko kuma kisoshin salihan bayi. na ayatollah mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun tsaya inda annabi musa salam ya kama hanyar ƙasar masar daga madiyana tare da iyalansa amma sai suka ɓace a hanya kuma dare ya same su a wani wuri mai sanyi sannan annabi musa ya ga wata wuta daga nesa sai ya faɗa wa iyalansa su jira shi inda suke sai ya dawo maiwa ya kawo masu labarin hanyar da za su bi ko kuma dai ya samo masu wuta don su ɗumama jikinsu a wannan hali ne da annabi musa salam ya je ya same ta inda ya ga wutan a lokacin da ya zo kusa da wutan sai ya ga cewa ba irin wutan da ya saba gani ba ne don tana jikin reshen wata itaciya koriya sai dai ba ta kona itaciyar sai ya matso kusa da ita sai wutan ma ta matso kusa da shi sai ya ji tsoro ya koma baya sai ta sake komawa inda take sai ya sake matsowa kusa ita ma ta matso kusa da shi ya yi ta yin haka hada ƙarshe ya ji murya tana tasowa daga jikin wannan itaciyar kamar yadda ya zo cikin alwurani inda allah yake cewa to a lokacin da ya je wurinta wato wutar aka kira shi daga gefen rafi na dama a cikin wurin nan mai albarka daga itaciyar cewa ya musa lallai ni allah ne ubangijin halittu cikin suratul ƙasas ayata 29 da jin wannan muryar da kuma saƙon da take ɗauke da shi sai farin ciki ya rufe annabi musa salam a dukkanin jikinsa don ya san cewa mafita ta zo kuma cewa ni ne ubangijinka ya ƙara tabbatar masa yana cikin yadda allah ta'ala sai dai kamar yadda ya zo cikin wasu aya a cikin alkur'ani mai girma umarnin ya zo masa yana cewa lallai ni ne ubangijinka sai ka cire kalmanka lallai ne kana a rafin nan abin tsarkakewa tuwa cikin suratu taha aya ta sha biyu annabi musa salam ya cire takalmansa don bin umarnin allah ta'ala sannan umarni na biyu ya zo masa yana cewa kuma ka jefa sandarka to a lokacin da ya ganta tana girgiza kamar karamar macijiya ya juya yana mai ba da baya bai koma ba ya musa ka fuskanto kuma kada ka ji tsoro lalle ne kana daga wa'anda ke amintattu cikin suratul qasas ta talatin, sannan ya ci gaba da sauraron umarnin Allah inda yake cewa kuma ni na zaɓe ka sai ka saurara ga abin da ake maka wahayi lalle ni ni ne Allah babu abin bautawa fashe ni sai ka bauta mani, kuma ka tsayar da sallah domin ambatona lalle ne ranar kiyama mai zuwa ce ina kusa da in ɓoye ta domin in saka wa dukkan rai da abin da take aikatawa saboda haka kada wanda bai yi imani da ita ba ko ya bi son zuciyarsa ya taushe ka daga binta har ka halaka cikin suratu ta aya ta sha uku zuwa sha shidda wa'annan ayoyi suna bayyana saƙonnin da allah subhanahu ta'ala ya fara faɗawa annabi musa alaihi wanda kuma su ne saƙonnin dukkanin anabawa zuwa ga al'ummun da aka aike su zuwa gare su wato kalmar tauhidi da kuma bauta allah shi kaɗai babu shirka sannan ya ambaci sallah da kuma cewa a tsayi da ita don shi kaɗai kada a yi shirka da shi a wajen sallar wannan ya tabbatar mana da cewa dukkanin annabawan allah ta'ala an aike su da kalmar tauhidi da sallah sai dai sun bambanta ne a sauran ayyukan ibada da shari'a a cikin shirinmu na gaba da idan allah za mu ci gaba da jin zancen allah subhanahu ta'ala ga annabi musa salam a wuri mai tsarki wanda allah ta'ala ya kira shi tuwa masu sauraro a nan za mu da sa'a a cikin shirinmu na yau sai kuma gobe idan allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma da sai kuma shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cutuka ko larurori da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi a cewar masana sha'anin kiwon lafiya da fatan za a kasance da mu a cikin shirin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa mai sama To kamar yadda aka ji da farko shirin yau na mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cututtuka ko larurori da dama da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi hukumar lafiya ta duniya who ko kuma oms ta ce gurbatar iska na ɗaya daga cikin barazan da ke fuskantar kiwon lafiya a faɗin duniya to domin tattauna wannan batun yau mun gayyato muna da dakta bukar garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya na farko kuma na fara tambayarsa mai ake nufi da gurbataccen iska a sha'anin kiwon lafiya gurbatar iska ya shafi iskan da ake sha wanda ba tattace ba wanda muke ɗauka kamar a ce mu sha oxygen mu kuma mu cire carbon dioxide to na oxygen din ya zama gurbatacce ko shine ake shakarsa an shakar shi ya zama wani abu ba yadda yanayin iskan da ya dace mu sha ba shine gurbatacciyar iska wanda ya ya haɗu da wani abu da bai kamata mutum dan adam ya shaka ba kuma wanda zai jawo illa ma dan adam zai jawo dabba illa har kayan itatuwa da kuma shukoki su ma suka iya samun illa daga wannan iska gurbatacciya. Dakta an ce akwai ababen da ke haddasa gurbatar iska kamar wane misali ne na waɗannan ababen za a bamu. To, a gurbatar iska dai ana kasa kashi biyu akwai wanda ɗan adam shi yake jawowa ma kanshi garin wani ayyuka namu na ɗayan adam akwai kuma shi ne akwai kuma wanda ake cewa wanda shi kuma Allah ne ke kawo shi haka da ka yake zuwa. To, a kowannen su in ya faru yakan kawo iska da gurbata. Ka kama wanda ake magana kamar wanda za a ce wannan ba sani ba, wannan yin Allah ne ko kuma da ka ya zo, ka kama akwai lokacin yanayin canjin yanayi na iska. Kura ta taso haka da yanayin hazo haka, kaga wannan ba adam ba ne yake yi. ko kuma a ce an samu an gurbata waje da wani yanayin kamar da ake kira volcano a kawai sai ka ji wuta ta fito ta wani waje to ka ga wannan ba yin dan adam bane ka fahimta to irin su misalai suna nan iri iri wanda Allah ne ke kawo shi da iska ta gurbata har ya zama ya zama ma dan adam illa akwai kuma wani shi kuma dan adam ne shi kuma yake dama ma shi ta aka mai kera motoci kamar wajen mai kera haka kamar gun da za a je a koko na waje da bai kamata a kona ba kamar gun da ake zuwa a zubar da shara ko a zubar da abin da dan adam yake cewa fitsari bayan gida a a zuba gunda bai kamata a zuba ba ko kuma akwai gunda shara gunda ya kamata a je a zubar da ita ba a zubar ba ko kuma je ana tonon wani abun kasa kamar da ake tonon su azurfa su gol su kuma gunda ake tonon mai kaga aka tono iska kena fitowa daga misalin wannan tona da ake yi sai ya haɗu da iska kuma ya gurɓata iska to shi kuma wannan shi ma ana raba shi kashi duka kowanne akwai wanda shi yanayin abin da zaka tono in shi karan kansa shi ya zama guba a jikin mutum ko ya zama illa a jikin mutum kuma a kowanne kuma shi aka tono shi sai ya haɗu da wani abu shi kuma ana kiransu shi kuma firamare da sakandare. Firamare wanda shi da kansa ne kawai iskar da kansa in ya fito ba zai sai ya haɗu da wani abu ya zama illa ma akwai kuma wanda sai ya haɗu da wata iska ta haɗu da wata iska kamar a ce gun da ake yi ake industry da ake wani kira haka ko ake yin kira takalma ake kira kaga in iskan ya fito zai haɗu da wasu iska kuma to aka shaka yanzu ya zama secondary sai zama wani abu shi ne suke gurbatacce a ce ko ta ce ozone layer na ƙasa ko kuma ya tafi sama ya haɗu da wani iska a sama ya zama ozone layer shi ma kuma ya jawo mana kuma mu shaka to irin waɗannan sun kashi kashi kuma wannan da primary da kuma secondary To dokta kamar waɗanne irin matsaloli ne gurbataccen iska kan iya haifarwa kiwon lafiyar ɗan adam? To shi ma dai za a iya cewa za a kasa shi kashi biyu a kowanne zai jawo maka birkawa dan adam ya zama ya yi reacting kamar ya zama ya shaki iskan da ya haɗu da shi shi kuma misali saman masu asma ko ya ja maka wani abu ka hanjin ka na kai to ka yi reacting da iskan da ba daidai ba akwai kuma da zai zauna kuma ya ja maka illa illan nan zai ba ɗaya sabo ko ya shiga wani fatan ciki ya kawo cututtuka iri-iri daban-daban kamar su ciwon kansa kamar su kansan huhu kansan fata har da kansan wani malaria ce da yawa akwai kuma wanda yanzu nan zaka shaka yanzu nan zaka ji ko numfashin ka ya fara sama sama ko ka shaka hannun ka ya kumbura ka fara jin kai kai wannan reaction kenan wanda mutum zai yi reaction a take ya ci wani abu ya same shi ko tsoro ta wajen shakar iskan da ya yi ko kuma iskan ya taɓa jikin shi wani ya fara kai kai yanzu nan zai nuna akwai kuma wanda ba ka sani ba sai zuwa wani lokaci kana shaka kana shaka da yawa sai ka ga ya kawo ma illa akwai kuma kamar wanda ake cewa carbon monoxide kamar iskan da mota take fitarwa ce a kulle ba iska da yake zuwa shi wannan iskan ba za ka ji sa ba ba za ka ji komi ba sai dai ka ji a take ma mutum ya shaka an ba ya samu an bude wando ko an bude waje a take mutum sai ga kawai ya fara bacci mai daɗi daga bacci mai daɗi ya suma har ya zo ga rashin rai to wannan kabon monar da yana da wannan kamar mutanen da za su shiga cikin gareji su buɗe su kunna mota ba inda iska zai shigo to wannan carbon monoxide yana shiga sai za ka shaka kana shaka sai carbon monoxide na ya fi karfin kai na ka oxygen da kake sha to kaga wannan shi ma immediate reaction ɗinsa har ga zo a ya zama an ya zo ga rashin ba rashin lafiya ba ma har gaba ɗaya a rasa rai wai kai ya kasance ko ku kenan wanda yanzu za ka yi reaction ya zama ka samu ya ka samu ko wani magani ko wanda ka samu ya ma illa har ya zo da ɗaukar kuma da zai zauna a cikin ka kana yawan shaka ya taru har ya kawo maka illoli da yawa ne za su sha shafu har su zama kansa a cikin mutum. Dakta an bayyana cewa gurbatan iska gurbatan nan ya fi illa ga yara da kuma mata da tsofaffi. Ko me yasa hakan ne? Na'am, a kamar su yara masu sun fi da Yara kuma da tsofaffi da suke shekaru da yawa. Saboda su yara a lokacin ana tunanin ba su da ilimi cikin su ba su da garkuwa mai kyau. To ya fi yawa yara ko kuma tsofaffi illa. kowane shawarwari ne za a baiwa jama'a ta yadda za su kare kai daga gurbataccen iska wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa yawa to fara da girkin gida in za a yi girki ya zama da cewa duk abin girkin ko kaki da za a yi girki akwai gida wanda iska hayakin da yake tashi a wajen girki ya fita kuma ya zama da cewa yara ba su zuwa gudu na ga zai kare yara ce ba su da garkuwa ni ma ba shi da genetic da zai iya zama asma ga wannan kuran da yake shaka da iya samun ya san yana react sai ga yaro yana numfashi wani iri a je asibiti ko kuma a ce ya haɗu da wani cuta kuma kamar ya sami cutar pneumonia ko na ba amma asma da ya fi kamuwa kuma da da ya kira alaci tare da yanzu yaro kuma yana atishawa ci to kaga ana kyaye wannan lokacin hutu bai kuma lokacin da ake kura haka kusan damina ana kura mai tsanani da iska mai tsanani to dole ya zama yaro yana cikin ɗaki an tattare gun da kuran zai shigo kuma a daina barin yaro gun da ake amfani da iya condition ya zama sa dinga sa da nesa da wajen kuma an fita waje gun da ake tone-tonen ƙasa kamar wajajen ƙasan mu kamar ba da misali kamar zamfara kaga ana tonan sulit ana ana nesa haka wanda ake yi ya zama zama kamar sana'a to dole in za a yi kar a kai yara wajen ko an zo da ake tace kasan ya zama na yara ba sana don wannan print da yake tayi zai shaka kagar zai mutu illa wanda duka da yake kuma a tabbatar cewa tsafta duk abin da za a kona ba yara a wasu wani su wani kuran da gun da aka yi tsari gun da aka yi bayan gida ya zama dai an samu wajen matsayi da za a ringa wanke shi yara wanda wani zai iya kare yara cewa sai kuma yara ba za a iya fita da su cikin gun da ake kamar yanayi mai tsanani ba lokacin ake turu lokacin sanyi domin iskar da take zuwa iska ita kanta da tana zuwa a bushe take to yara kuma ba su da wannan kariyan da sun shaki iska sai zama kamar zai launin ta ya dawo mai dan ɗiye to manya su za su su wannan amma yara ga ba za su iya ba to haka ya kamata a kare yara kuma da yara bai kamata a fita da su irin ana auto wajen da akwai kamar din da ake ko su kuwa za a ya dinga tasowa ba irin nan. kuma idan ma Allah ya kasance gun da ya kaso abin da za a auna mutane su wajen wanda ake zuwa ko a ce a ɗauki yaro a je gun makeri da ake kira saboda abubuwan da suke tasowa da suke hura wannan hayakin wutan shi ma yakan zama guba ma yara. To jama'a anan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Yanzu dai a madadin shi bakon namu Dr. Bukar Garema daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin koshin lafiya. ba dan da yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi yanzu kuma ga shirin duniyarmu a yau duniyarmu a yau bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau da ke muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suke faruwa ko kuma masu suka faru suke cigaba da kuma faruwa din a bangarori daban-daban na duniya musamman a wannan yanki na gabas ta tsakiya da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa to ko shaka babu da cikin batutuwan da suka ɗau hankula kuma suke ci gaba daukan hankula din a cikin wannan yanki da ma duniya baki daya din cikin yan kwanakin nan shaka babu akwai batun zagayowar shekaru 32 da rasuwar marigayi imamu Khomeini wanda asasa juyin juya halin musulunci a kasar irin kuma jamhuriyar musulunci kasar wanda aka fara gudanar da shi tun a ranar Juma'ar da ta gabata kuma har ya zuwa yanzu ake ci gaba da gudanarwa a bangarori daban-daban na duniya din kama daga nan Iran da kuma sauran kasashe daban-daban na musulmi da ma waɗanda ba na musulmin ba don tunawa da wannan babban bawan Allah kuma gwarzo wanda ya haifar da gagarumin sauyi a fagen rayuwa da kuma siyasar duniya musamman ma dai a duniyar musulmi don haka shirin namu na yanzu zai dubi ne kan wani bangare na rayuwar mariga imam Khomeinin a matsayinsa na malami kana kuma bawan Allah wanda ya rayar da al'umma da kuma sanya mata wani irin ruhi na farkawa da kuma dawo mata da martabarta don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi to masu saurare barkamu da sake saduwa ko shaka babu a ƙarshe-ƙarshen karnin da ya gabata manyan ma'abuta girman kan duniya na yammaci da kuma gabashi ƙarƙashin jagorancin amurka da kuma tsohuwar tarayyar sobiyeti wacce aka kawo ta sun kafa da kuma tabbatar da ikon su akan bangarori daban-daban na kasashen duniya da kuma su. da jin cewa sun zama kamar ga gagarabadau ba wanda ya iya da su musamman ma dai a duniyar musulmi bayan da tarayyar sobietin ta kame kasar afghanistan sana bangare guda kuma amurka ta samu nasarar fitar da kasashen larabawa da ma na musulmi daga cikin matsalar falasinu bayan da kasar masar ta sanya hannu akan yarjejeniyar na camp david da aka cimma tsakaninta da haramtacciyar kasar isra'ila wanda a wancan lokaci din ya sanya batun sulhu kana kuma tun daga wancan lokacin lamuran da ya shafi al'ummar palestinu da gwagwarmen da palestinawa suke yi na kokarin neman yancin su ya fara yin rauni-rauni duk da cewa dai ba duka al'umma ne suka zamanto hakan ba amma mafi yawan larabawa sun sauya zani gwamnatoci kan daman kusan bakin su daya tun daga wani lokaci an samu gagarumin koma baya dangane da wannan batu na al'ummar falastinu mabuta girman kai din dai suna tunanin cewa larabawa da ma musulmi sun shiga cikin wani irin gagarumin barci da kuma suma bayan da suka sami nasarar fitar da mafi karfi da kuma girman gwamnatin larabawa daga wannan rikici na falasinu da kuma haramtacciyar kasar isra'ilan wanda ko shaka babu ficewar masar daga cikin wannan lamari ya kashe gwiwa da kuma ruhin da dama daga cikin larabawa da ma musulmi waɗanda suke ganin masar ɗin a matsayin ƙarfi kana kuma fatan su wajen tinkarar yahudawan sahamiya 'yan share guri zauna don 'yanto wannan yanki da kuma wannan ƙasa ta falastinu take karkashin mamayarsu a bangare guda kuma kasar afghanistan ma dai da musulmin suke ganinta a wani da irin wani ƙarfi da kuma girma bugu da ƙari kan ƙarfin gwiwa ita ma dai ta faɗa hannun maƙiya. to waɗannan abubuwa guda biyu sun kashe gwiwar da dama daga cikin al'ummar musulmi da ma larabawa din sakamakon irin abubuwan da suka gani yanayin yadda waɗannan ƙasashe waɗanda suke ganin su ne masu ƙarfa musu gwiwa amma kuma halin yanzu sun faɗa hannun makiya ko kuma ta wani bangare dai suna ci wato sun sami sun yi rauni kwarai da gaske ta wannan bangaren na kare musu haƙoƙin nasu girman kan duniya ta bangare na yammaci yana ganin cewa tsarin mulki da yake gudanar da shi shine komai don haka sauran al'ummomi ba su da wata mafita face dai su koma gare shi in ko ba haka ba to fa za a yi ban da su wato bangaren masu girma abota girman kai na duniya na yammaci kenan to suna ganin cewa abin da suke kai tafarkin da suke kai shine kawai tafarki sannan dole ne dukkanin al'ummomi su koma gare su idan ba haka ba kuwa to za a yi ban da su za a mashi su saniyar ware a ɗaya bangaren ma shi ma bangaren girman kai na gabashi din karkashin jagorantar tarayyar sobiyeti shi ma dai yana ganin tsarin gurguzu da kuma marakisanci wanda ke kai shine dai a ala shine kuma mafita ga kuma sauran almomin duniya sannan sauran al'ummomi din ba su da wata mafita ce dai su riko da wannan tsari na gurguzu ko kuma su ma dai a bar su a baya wato dai a lokacin an saka al'umma tsakanin waɗannan ko dai tsarin yammaci wanda ke karkashin jagorancin amurka ko kuma tsarin gurguzu wanda ke karkashin jagorancin sovieti to dole ne al'umma su zaɓi wannan in ba haka ba ko za ta faɗa da su sannan za a bar su a baya idan kuma muka dawo kan wannan yanki na gabas tsakiya tunda kamar da ana magana ne a duniya ga baki da a dunkule to amma idan aka dawo kan wannan yanki na gabas tsakiya sakamakon inda amurka ta tabbatar da ikonta a yankin tana ci gaba da sanya yanke kauna da kuma wani fata mai kyau ga al'ummomin yankin ta hanyar kakaba musu wasu gwamnatoci da suka ci baya ainun waɗanda kuma suke a matsayin 'yan amshin shatan Amurka da dukkanin ma'anar karma ta amshin shata ɗin da kuma ƙoƙari wajen kifar da duk wata gwamnati mai kishin ƙasa ta hanyar juye-juyen mulki da dai sauransu wanda hakan ya sanya al'ummomi miƙa mata wuya a bangare guda kuma da isra'ila tana ci gaba cin karanta babu babbaka musamman ma dai akan al'ummar falastinu ma'ana amurka wacce ta samu nasarar kame wannan yanki na gabas tsakiya ta ci gaba da sanya wa al'ummomin wannan yanki din ta sanya su cikin wani irin yanayi na yanke kauna da jin cewa sakamakon irin gwamnatocin da aka dora musu a kansu aka mai da su kamar bayi waɗannan gwamnatocin suna tatse su suna yin yadda suka yi da su su kuma gwamnatocin daga can sama amurka da kawance musamman isra'ila suna yin yadda suka ga dama da su don haka irin wannan yanayi ya sanya wa su al'ummomin yankin suka zamanto yan amshin shata wato wannan ruhi nasu na gwagwarmaya da shirinsu ya yi ƙasa ainihin in ka cire waɗansu al'ummomin waɗanda yake su ba su miƙa kai ba amma dai mafi yawan al'ummomi din sun zama to irin wannan yanayi to amma kuma a duk da irin wannan yanayi bangare guda ta aka samu wani mutum wanda za a iya cewa guda ɗaya tilo wanda yake amincewa da wannan yanayi da ake ciki wato wannan yanayi na girman kan duniya na yammaci da girman kan duniya na gabashi ya nuna cewa shi bai yadda da waɗannan girman kan ba bai yarda da irin wannan ƙarfi da suke da shi ba a'a shi yana da wani ƙarfi wanda yake tattare da shi wanda yake ganin cewa wannan karfi din shine karfi wanda ya cancanci ya mulki duniya alalla kalla dai waɗannan yankuna waɗanda yake yankuna ne waɗanda yake na ainihin yankuna na musulmai wanda ke suke da haƙƙi su rayu ƙarƙashin wannan tsari nasu na musulunci ba tsarin gurguzu ko kuma tsari na jari hujja na so yammacin duniya din ba saboda haka shi yana ganin cewa yana da wani yanayi da kuma wani tsari wanda zai zo da shi wanda kuma ya fi dacewa da su waɗannan al'umma matsayin su na musulmi don haka da ya zo yake nan ya ki amincewa da wancan yanayin ya yi watsi da tsarin yammaci hakanan da na gabashin ya ce wato ba tsarin yammaci ba wato jari hujja ba kuma tsarin gabashi ba tsarin gurguzu ba yana mai cewa al'ummar musulmi suna iya tsayawa da kafafunsu da kuma dawo da mutuncinsu da 'yancinsu kai hatta ma isra'ila da suke ganin kamar ba da su iya da ita ba to shi wannan mutumin yana ganin cewa lallai da su iya yi da ita ya har ma yake nuna cewa dan dan ma nuna kokarin yanayin da saukin yanayin yake cewa za su iya dulmiyar da ita wannan wato kansa wannan cutar kansa wannan haramtacce kasar isra'ila za su iya dulmiyar da ita cikin ruwa idan da a ce kowane guda daga cikin su zai kamfato guga guda na ruwa ya kwarara mata sannan kuma ya bayyana ita wannan isra'ilan a matsayin cutar kansa da wajibi ne a kawar da ita kamar yadda kuma siffata amurka a matsayin shi babbar shaidaniya hakanan kuma ya aike wa tsohon kuma shugaban tarayyar soviet na ƙarshe da wasiƙa yana mai masa albishi da faɗuwar tarayyar soviet tun a wata lokacin take cikin karfin nata da kuma kiransa zuwa ga musulunci da kuma ya fahimci hakikanin sakonin musulunci a matsayin abin da zai tabbatar masa da mutuncinsa ya kuma kare shi shi wannan cijo abin da yake na a wancan lokaci din wanda wannan abin da yin ya nuna wa duniya sannan ya fargabatar da duniya ya nuna wa duniya cewa lalle akwai wani tsari wanda wannan tsarin idan aka rike shi zai iya magance duk waɗannan matsaloli da ake fuskanta na yammaci da kuma gabaci wannan mutumin kuwa shine wanda a halin yanzu ake ci gaba da bukukuwan juyan shekaru 32 da rusosa wato marigayi Imam Khomeini rahmatullahi ta'ala alaihi wanda ya asasa jamhuriyar musulunci a kasar Iran bayan ya jagoranci juyin juya halin musuluncin da ya tabbatar da haka a wannan kasa ta Iran shi da marigayi Imam Khomeini tun farkon yunkurinsa ya kirayi al'umma zuwa da su dawo cikin hayyacinsu su nuna rashin amincewa da irin yanayin da suke ciki waɗanda waɗannan tsarurruka na gabaci da yammaci suka sanya su a ciki su share ƙurar rashin fata da yanke ƙauna da aka baɗa musu wanda hakan ne ya sanya al'ummar iran ta miƙe ta kuma samu nasarar kawar da gwamnatin kama karya ta sha wacce ta kasance babbar 'yar amshatan amurka da isra'ila a yankin afghanistan kuma mujahidai suka yunkura suka fatattaki tarayyar soviet da mayar da wajen ya zamanto wata makabarta ga sojojinta da ma sojojin amurka waɗanda suka biyo baya a labanan matasan ƙasar ma'abota gwagwarmaya da riko da addini suka miƙe suka fatattaki sahayoniyawa daga kasarsu a falastinu duk ko da killacewar da aka yi wa al'ummar wajen musamman mutanen gaza amma haka suka nuna wa isra'ila cewa lalle fa su suna nan kuma suna da kuma su gaba ɗanɗana mata kuɗa a duk lokacin da hakan ta samu haka lamarin yake a kasar yaman a halin yanzu da sauran wajaje da ma'abota girman kan duniya ko kuma 'yan amshatansu suke son su mai da mutane tamkar bayansu shi wannan mutum wanda a halin yanzu ake ce gaba da juyayen rasuwar tasa wani mutum ne wanda yunkurinsa ya sauya duniya baki daya wanda kuma yunkurin ya samo asali daga iran wacce a lokacin ta kasance wata sansani na tabbatar da siyasar amurka da isra'ila amma ya maishe ta ta zamanto wani sansani na musulunci da ko musulmi sansani na yin bore da rashin amincewa da girman kan duniya da kuma siyasar ta musamman ma amurka sannan kuma wani sansani na taimakon waɗanda aka zalunta a duk inda suke a duniya ta wannan mutumi dai wanda ya hura wanda wa al'umma irin wannan ruhi na ubangiji da kuma karfin gwiwa wanda kuma a halin yanzu duniya take ci gaba da juyayinsa na shekaru 32 da rasuwarsa shine imamu ruhullah al-musawi al-humaini wanda ko shaka babu irin yadda ake ci gaba da juyayin tunawa da rasuwarsa tsawon waɗannan shekaru 32 da suka gabata bayan rasuwarsa a kusan duk faɗin duniya wani lamari ne da ke nuni da irin wannan girma na matsayi da yake da shi da kuma irin yanayin yadda ya samu matsuguni da mazauni a cikin zukatan al'umma sakamakon ayyukan da yi. haka a wannan karon ma muna sake taya al'umman musulmi juyayin wannan rashi na mariga imam khomeini rahmatullahi ta'ala alaihi allah maɗaukaki sarki ya ƙara masa girman matsayi da ɗaukaka a wajensa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. tumalla ta Raji ya dawo ɗauke da takaitattun labarin duniya. a yau talata ce aka gudanar da zagaye na biyu na munazara tsakanin 'yan takara bakwai a zaben shugaban kasa wanda za a gudanar a nan kasar iran a ranar 18 ga watan yuni da muke ciki mahuduin munazara ta yau dai sun hada da siyasa al'adu da kuma zamantakewa kamar yadda aka gudanar da zagaye na farko a zagaye na biyu ma 'yan takarar sun bayyana shirye-shiryensu dangane da wa'annan al'amura ban da haka an watsa munazaran kai tsaye daga tashoshin talabijin gidajen rediyo na ciki da wajen kasar kuma mutane da dama sun ba da lokutan su don sauraron munazarar manazarar dai tana taimakawa masu zaɓe kimanin miliyan 59 na ƙasar iran wajen sanin wanda za su zaɓa a sabir yau ce sabon jakadan tarayyar najeriya a jihunan musulunci ta iran suleiman yaqub ya mika takardun fara aikinsa ga ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif kamfanin dillacin labaran irna na ƙasar iran ya bayyana cewa jakada yakub ya gana da muhammad jawad zarif a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran da ke nan birnin tehran inda ɓangarorin biyu suka yi musayar ra'ayi kan al'amura da suka shafi ƙasashen biyu daga ƙarshe dai muhammad jawad zarif ya yi fatan sabon jakadan najeriya a nan birnin tehran zai aiki tukuru don faɗaɗa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu a ɓangarori daban-daban masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fatan kun ji daɗin abubuwan da kuka saurara amma kafin mu karkare muna gata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu.